أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya كام على suka shi biyu akwai malaman da suka ce idan mutum yana cikin tafiya zai ci gaba da sunan da rawat raka a biyu kafin su zahi hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha kuma suna da hadisai da suka dogara da su akwai malaman kuma da suka tafi kan cewa idan mutum yana cikin tafiya to zai ajiye su daga bawaci ba zai yi su ba ba zai yi wuturi zai yi rakata a cikin zai yi kiyamun laifin yawancin manyan malaman suna sun tafi a kan wannan kuma wannan ita ce masamar hanabila wajen kusa da faraji insha Allah ta'ala cewa idan mutum yana hanya yana cikin tafiya to sai ya haji su da bawa wannan shi ne da shi ba ba

wannan wani lamarin ne wanda yake ma'alumin min addini da tsarura babu wanda bai san hadarin jiba ba sai dai kawai mutum ya san zuciya ya yi ya bari ya isa ya ishe ka fadin Allah subhanahu wa ta'ala an yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumuhu shin akwai wanda zai so a ce ka ga wannan uwanka a kwanci da wuka a hannunka ka yanka kunne ka ci da yanka hannunsa ka ci da yanka da ka ci akwai wanda yake kaunar wannan aka yi faru da shi aljawabu la to sai Allah ya ce wato ainihin abin da Allah yake nufi fa kama la tuhibbuna an ta'kuluna lahmahu mayitan fa kadhalika yukrahu lakum an ta'kulu lahmahu hayya ba za ka iya cin naman sa a ci ba kar ka ci naman sa a rayu riba eh, babu kyau kuma an maka nasiha sai ka ce zai kuma ka ci gaba da gaba to gabar ma wani laifi babba tsakanin ka da wanda ke gaba da shi ba za a bi a lokacin da alkhairi ba matukar baka daina wannan gabar ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا نوحي إليه أن أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين إن الحمد لله نحمده تعالى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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد تلك النبوية الزنجنة ليبدو ست بقل الله سبحانه وتعالى من قوة الكمي واني جاب على مزوى أن يمتين أشهر نقول أن رمضان إذا رمى صلى الله عليه وسلم وشكرا نقول آلة في مولي الله أما هذا في من أخذ أنا مصلى جيم ترى مركا مسجد الأنصار ومن شيء بعد تشير القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يدعو مجي بيان يعني جوا آيو ينا نفرق فرق سورة الأنبياء بكا سنة تبتر لتوحيدي لله سبحانه وتعالى تحنيك إن شاء الله أزواج ما سيجد kuma suna kwakwan kafirai waɗanda suke da rikan waɗansu alloli daban kuma baya a nan Allah madaukin sarki a cikin wannan ayar da ashirin da ɗaya daga cikin suratul arziya yana tambaya ne ba yau dan bai san amsa ba amma dan ya ja hankalin mu gane cewa aqidar waɗannan kafirai ba daidai ba ce Allah ya ce ta hadu ta hadu yana magana ne akan kafaran shawa. wa'anda suka ce Allah ya sukunta da aljanu a sama sun haifar masa da ‘ya'ya mala'iku mata. Allah ce, Ake ta hadu ali haka da ko kuma sun riƙi waɗansu alloli ne a doron ƙasa waɗanda suka sana'anta su daga ƙasa itikadul gila min af ne mutum ya ƙera allarsa amma daga turbaya kamar yadda Qurayshawa suke bayan suna da aƙidar cewa Allah yana da yaya a sama yanzu kuma sun zo suna tabbatarwa cewa gumakansu da suke da su ɗari uku ne wanda ku dukkan su maki dawai alloli ne shi ne Allah yake tambaya a da takhadu alihata min al-ard sun riƙe alloli ne daga ƙasa wanda suka kera da kansu suka nemi laka suka mulmula suka bamba suka fitar musu da hanci da kai da kafa da hannu هم ينشرون sannan suna da aƙidar وأن waɗannan allolin nasu waɗannan gumakan nasu suna rayawa yunshirun ma'ana za su yi a tayar da ما gobe kiyama ba taɓa samun da wannan cewar waɗanda suke cikin waɗanda suke cikin kaburburarsu gobe kiyama idan za a yi hisabi idan aka busa kaho wai shine zai tada su daga kaburburarsu ba taɓa samun wannan ba Allah ne kawai ya kilamin wannan kuma har yau ba wanda ya musu mun karanta ayoyi a baya da Allah madaukakin sarki ke nuna mana cewa kazalika an-nushur kazalika tukhraj kazalika al-khuruj idan aka musa kafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke fitar da mutane daga kaburburansu babu wani a doron ƙasa da zai yi na kristoci a wannan zamani a kasar mu da suke Fastocinsu suke cewa suna raya mutane wannan dajiya suke wa kawunci su suke wa kawunci daga an kawo mamaci a cikin joji sai a zo da fasto yana wasu surkulle cin an ma wasu sai ya kira shi sai ya tashi wallahi ta sun karya ne idan haka ne shi fasto kai ya mutu shi wannan mai raya mutu kai ya mutu kuma Allah ce kudu wani abin da annabawan Allah masoyan Allah doron kasa baki raya dukka sun kare su mutu wallahi ba wani ne sai da inda mutum ta ma kuma ba maganin da za ta sha wai kar mu ba ta zuwa wallahi ba wannan maganin bari ganin cewa wayansu suna shan maganin tauri suna yanka kawunansu wai ba ta wai kuka ba ta ci wallahi idan mutuwa ta zuwa ta ci ko kuma su mutu ta wata hanyar ba hanyar da suka zata ba ta'addadat fil asbab wal mulwa mutuwa dai lokacin da ciki yayi wallahi dole sai mutuwa وإذا المنية أنشبت al ألقيت kullu tamimatin la tafa'a idan mutuwar nan ta riga ta zo ta yi bakiri, har ta sanya ya tsunta a kan mutum fara tunta a kan mutum za ta zagi rai wani idan ba wani magani duniya da za ta da saboda haka Allah ne kawai yake rayawa wa'annan allolin nasu masu rayawa Allah ya yi tambaya ne amma ya fi ya fi kusa da kansu su ma wa'annan kafiran sun sun cewa ba sa rayawa ana wato ayoyin da su yi da matsatsa kuma malam wannan zamanin da nake ciki malam goma ka tsuri wallahi kada da muka samu babba shi yau matsaloli da yawa da muke fama da su za mu gyara tauhidin mu malam za mu dawo daidai hatta matsalolin da suka shafi rayuwar sanar duniya ba wata lahira ba mun saki hanya da yawa لو كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون أجل تهجة ومسحك التي لو كان فيهما عند أتكيوس سوديو ana rifari rifari sama da ƙasa sama da ƙasa laukana fi ma a cikin sama da ƙasa eh, idan a cikin su alihatun akwai alloli daban banda Allah illallah banda Allah la fasadata ay la fasadata samawati wal ard yanzu a ce wannan duniyar ba Allah guda ɗaya ne yake duniya ta ba wai allolin sun kai misali ko kuma allolin suna da yawa ce wallahi da sama ne kasa duka sun lalace mana wanda hankali ko ba a dauka eh hankali yana dauka da fasadata wallahi kuma haka saboda bai yiwa a ce force guda biyu sun haɗu suna juya abu ɗaya yanzu shugaban ƙasar najeriya nawa ne zai yi a samu biyu eh zai yi aishin shugaban ƙasa biyu a Najeriya? Duk ƙasashen duniya akwai ƙasar da kuka sani shugabannin guda biyu ne? Kuma duka sun raba fawa daidai wa daida kuma an zauna lafiya? Sarakuna biyu amma gwamna ɗaya. Sarakuna aiki kana yin kana Najeriya. Malam suna da wani fawa ne. Yanzu inda gwamna ne yanzu ai duk karo da ta tauro ne wannan kawai a kan basu da dufar da talaka kawai yin ku fama da flux eh, na ba mu jirgi da ƙasa wani karamin misali ba a ka Allah ya raba ku da wannan misali a ce matar ka kaya. amma kuma zagen guda biyu wallahi a ga mutane suna haka eh mata ce guda ɗaya a gida amma mazajen guda biyu ba wai da yawa ba fa kasan Allah ali hatu da ne a guda biyu kan a basu a gida a cikin duk gidaje ba gida ce kowace kowace gida a cikin garin Jos mace ɗaya ne a ciki kuma maza biyu ne a cikin gidaje mana akwai wanda zai zaura a Jos ai duk kashe su ba duk kashe kashe mutane za a yi masu da. a yadda fasara su yi haka duniyar nan take yanzu da kaji girman duniyar ba control din baki ɗaya na hannun Allah shi kadai mu fa abin da muka sani a duniya malam bai kai 5% ba yanzu abin da muka sani mutane da aljanu da dabbobi da wannan planet da sauransu malam in za ka shiga wata duniyar abubuwa da suke ciki Allah ne kawai san su duk Allah ne ke san su yanzu a ce an samu alloli sun kai hudu biyar suna kontrolin wannan duniya kuna gani yadda wannan rana take fitowa kullum rana kullum ta fito daga ina daga gabar ta fada yamma kuna gani za a ci gaba da haka wani Allah sai ce shi bai masa ba wata sai dai sai ranar da tashi daga gabar ta ba daga yamma ta fada ta mutane na suna bukatar rana rugu-rugu za a yi da duniyar baki da ba wanda zai zo ci wannan hujja ce Allah yake bayarwa saboda mu ya kama mu daina shirka mu kama tauhidi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله ما اتخذ الله من ولد الله بيرجعها بعض وما كان معه من إله وما كان شباب لحظة إلا زي يؤتي أقول الله da zahaba kullu ilahin da masana ko ne Allah zai tafi da abin da ya halatta ya yi tashi wani ya ce ni ne da mutane wani ya ce ni ne da mala'iku wani ya ce ni ne da halittar kowa zai yi gaban zai yi gabansa da abin da ya halitta kuma a ita fada wala ala ba'dhum ala ba'd kuma dole wani ya tsare wani kana ganin idan wani Allah ya tsare wani Allah ba zai kashe ɗayan Allah ba Allah yana ba mu eh, logical ko kuma rational evidence dalilai ne wanda hankalin ka zai ɗauka a can Allah subhanahu wa ta'ala yake subhanallahi amma yasifun ya tsarka kansa subhanallah dukkan tsarki sun tabbata ga Allah amma yasifun ga irin sifar da suke wa Allah a nan gurin sai Allah ya ce فسبحان الله رب العرش عما يصفون فالياتا بكت عن رب العرش مبجدين وممها لجن العرش بجرمع مثل جرمع حديثة شنع العرش ما شامونا بعيدنا مثل جرمع حديثة دنيا شنع العرش هنا جاني جرمع سمع سيدنا من الجديد ما العرش الله سبحانه وتعالى an ce ya yanzu shi an ce kursi al-kursi yo mawdu al-qadamain jabullah ibn abbas radiyallahu anhu wal arsh la yuqaddiru qadamu illa allah kursi yo wajen kafafuwa da guda arsh kuma kujerar sarauta ba wanda ya san girman sa sai Allah kursiyu nan da aka ce wasu a yo as-samawati wal ardh samman guda bakwai baki daɗi ƙarshen guda bakwai ka mulmula su ka dunkula ka cusa cikin kursi sai ya haɗe maudu kalamai sai hadisi kuma ya tabbatar cewa wannan kursiyu da yake laƙube sammai da ƙasai baki da shi kuma idan ka mulmula shi ka jefa shi akan al'adar shi yadda ka san kayar da shi sun a cikin rairayi a cikin sahara shi sa babu girman da ya fi al'arashin wani ya masu kuma al'arashin na kun san akan mai yi akan ruwa su ya girman wannan ruwa wannan ruwa ya fi sannan ya fi kafin ya fi kudusin ya fi ya fi al'arashin ba inda faɗi ne ya fi al'arashin. an bai fi al'arashin ba zai ya ɗaukar al'arashin amma halitta mafi girma a doron ƙasa العرش الله سبحانه وتعالى إذا سأت الجنة ذلك هو الذي الله سبحانه وتعالى أما دي بتقى قال الحديث اللي يتلقى لك العرش إذا صدق وانا الحديث. نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah ke da cikin sukutunsa don kasancewa shi Allah Allah ne la yusalu amma yi ba a tambayar shi game da abin da ya aikata duk abin da Allah ya aikata a doron kasa haka muka same shi kuma ban samu canza ba kuma ba wanda ya taba iya cewa me yasa Allah ya haka ka gane shi da la yusalu amma yasna a yanzu in Allah ya gada ma ba sai wani ya mutu ba eh duk wanda ya mutu yi kashe shi akwai mai cewa me yasa Allah ya kashe wani ya je kotu ya kai kara gudun gudun wani alƙali Allah ya kashe mun wani me yasa a tambaye shi me yasa ai suka ce wannan mahaukaci ne ko to la yusalu amma yasa ya halicci mutum yadda muke kallon shi haka yake baka yi saka canza ba kuma baka yi saka ce halittar mutum da yi ba Allah alladhi khalaqaka sawaka fa'adalaka ya halicci sama yadda yake so ba wanda ya taba cewa me yasa sama take haka me yasa ba ai kaza ba yayi kasa yadda yake so me yasa ba ai kaza ba ba wanda ya sai tambaya ya bar aljanna da wuta dan ka bi shi da shiga aljanna da kifin sa ka shiga wuta ba mai tambaya Allah bai sa kai wuta ba mai tambaya wannan shi ne la yusadu amma yafa ba a tambaya ya Allah me yasa kai kaza wa hum yusadu wahum yus'alu amma su halittunsa duka ana tambayar su to da wanda ake tambaya da wanda ba a tambayar su a wani ne kos eh Allah yana son fata gane dole shi ne da kai, ka yarda kuma shi kaɗai za ka bauta Allah ba da wajen sarki yana cewa fawarabbika mun rantsi da zatin ya rantsi da zatin shi Allah subhanahu wa ta'ala yace daga anan nan kuma shi bai ce dukkan halittun nan ba ke da sai mun tambaye shi sai mun tambaye shi gobe kowa sai sai ya tsaya a gaban ƙasa me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza kuma wallahi dole sai ka da shi kuma wallahi baka sa kai kariya ba Allah madaukakin sarki yana cewa فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن فعل مضارع مؤكد مؤكدين الأول لا القسم والثاني نون التوكيد الثقيلة ومن كرف مكان فلنسألن ولنسألن بك أكنها لتدع النبوة Allah sai da ya rantse ya yi ta'akidin fi'ilul mubari da lafal masar sannan ya sake kafa wannan rantsuwar da nuna tauhidi mai nauyi yace wallahi sai mun tambayi waɗanda aka kai musu sako su wane ne mu Allah ya rantse wallahi sai aka yi su ma waɗanda suka kawo mana sako su wane ne annabawan Allah da manzanni Allah ya ce wala nas'alanna su ma sai da ya rantse ya aska da rantsuwar da nuna sauki da tsarki ki ce wallahi su ma ba sani kowa sai an tambaye shi ya isar da sako ko bai isar ba kin ka san gobe kiyama wallahi za a yi annaba su ma su ma suna cikin ɗarɗarɗarɗar suna fuskantar tambayoyin da za a musu ko isar da sako ko ba ku isar ba kuma shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kafa mana hujja duniya kun haka ya gama isar da sakon baki faya alqur'ani ya cika an saukar masa da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yana tsiya arfa lokacin rasuwarsa daga wannan lokacin zuwa rasuwarsa kwata kwata bai wata shi ba duk jama'ar duniya baki da sun taru aikin haji arfa manzara sallallahu alaihi wasallam yana neman shaida yana cewa ala had ballagt ala had ballagt yana nuna hannun shi haka ya san shi haka shi ya Allah na isar da sako ya Allah na isar da sako sai ya sai ya dawo da yatsun sakan jama'a haka ma'ana ku shaida kun yi shaida jama'a duka sun ce sun yi sheda sai da yi wannan su uku ne da su ce Allah kuma ku shaida Allah kai kai ma kai shaida ya isar da sako kuma bai Allah yake mishi akan sakon nan ya ayyuhar rasulu ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik lalle ne ka isa da sako wa in lam tafa in lam tafal fa ma badalta risalati idan ba kai ba ka isa da ba har kai ka san lamarin bawa ta ciki Allah ne ke magana kenan za a tambaye za a tambaye mace ta rana manzara sallallahu alaihi wasallam sai ta Abdullahi ibn Mas'ud marubucin wahayi makarancin alqur'ani yake ka karanta alqur'ani ibn Mas'ud yace karanta maka kuma kai aka saukarwa manzo Allah yace inni uhibbu an asma'a min ghayri ina so da saurari alqur'ani daga wani na ya kama masa karatu tun yan tun yan tun yan farko suratul nisa har sai da ya zo فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وظل فشل المهم لما زبر لها ويدك وحسبك حسبك وتضيع هي رئيك ميم عن الآية فكيف يا يا نظر يزيك إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا مركزوا أكم قوة الأمة لمشهيد أكدنا su al'ummar za su yi shaida annabin sa isar da sako shi annabin zai shaida a kansu sun karɓi sako ko ba su karɓa ba wa na bika kuma kai ba zan Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu zo da kai mai shaida a akan al'ummar ka ala hadila wannan mawkifin ya sauwara a kwakwalwarsa yaya zai kasance wannan ranar shi zai zama abin tausayi wanda shi zai fashe duka الله ولا تسأل في شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن اتخذوا من دونه آلهة ان اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله أفاك بلونا كما لما رجعوا في الدنيا هذا في الشرع أقع أتين أن اتخذوا آجي حتى من الأرض كل مشهور أنا تاوى أن اتخذوا من دونه آجي كم موائنا نعرف sai riki waɗansu alloli ne kuma mai Allah suna bauta musu kuma ba su cancanci bauta ba ko ka ce musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatu burhan ku zo da dalilan akan cancantar waɗannan allolin naku da bauta zo da dalili a bisa wani dalili za ka bauta wa laka a bisa wani dalili za ka bauta wa katako a bisa wani dalili za ka dawa a siminti wadda da su ake allolin kamar su da kanka ka kwaba da kanka ta kera shi ka ajiye su kuma ka ce shi na Allah shi zai kashe kayan raya ka shi zai cutar da kai ya amfana da wani dalili sun yi halitta ne Allah ya ya sha kafa mana hujja ne wani kuna a aikin manta da waɗanda ku gaya min waɗannan abubuwa na gumaka da kuke wa kuma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al ku ba da dalili ku ba da hujja me suka halitta daga doron ƙasa sun halitta mutum sun halitta mutum ne la sun halitta aljani ne la sun halitta sama ne la sun halitta ƙasa ne la sun halitta wata ne rana taurari itatun ba abin da suka halitta kai daidai da sauro ba su nasu halitta sauro ba su nasu halitta Allah mu shirku da samawa sun yi tarayya ne wajen gina sama ito ne da gita da kamun hali ku zo mun da wani littafi bayan alkur'ani da ya ce akwai wani daban wanda ya gina sama ba Allah wani asarar da ya yi am ittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum yace hada dhikru man ma'i ga ambaton waɗanda suke tare da ni su wane ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu su ne sahabbai sai ce hada dhikru man ma'i ga ambaton waɗanda suke tare da ni sahabbai me ambaton su cikin alqur'ani ne ka tafsi alkur'ani ba za ka taba samun cewar an ce a bautawa wani Allah ana neman hujja ne shi qur'ani babu wa zikru man ma'i ga an man qabli ga mutum waɗanda suka gabace ni ga a taura ga injira littafin yahuda da nasara da littafai da sama. a kawo su a karanta akwai inda aka ce abokatawa wajen allah babu Allah sai ce bana aksarhum la ya'lamuna al-haqq fa hum mu'ridun yace yawancin su ba sa gane gaskiya yawancin su ba sa gane gaskiya mana duk wanda bai san Allah bai kaddi musulunci da abin da shi ba ya kan da yayi inventing kaza kaza babu shi a duniya shi ya kirkiro duk duniya suna amfana shi kan shi ya yi sun kusa ƙabar neman ilimi amma yadda sun Allah akwai jahilin da ya kai wannan eh ce wani professor embryology wani professor geology wani professor gynecology wane professor kaza kaza ga su dan da yawa ana girmama su ilimi ya yawa kana da ilimi baka san Allah ai ba jahili ne kai ka ilimin da ba zai amfani da ba a kabari ba zai amfani da gobe duk ya ba ai jahili kana ji kana gani duk yawan ilimin ka zaka shiga wuta lace bala sarun na ya alimuna ta yake da yawan su san gaskiya ba fahimta ba a yanzu kuma saboda haka su ne cewa ya baya ta musulunci da alƙur'ani ne ba na'am وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون wannan ayar tana karfafa ayar baya duka tauhidi tamkar Allah yana ga mana cewa wai tauhidi nan ba wai Muhammadu bai yi shi ba shi ya zo ci e ya zo da shi amma duk da annabi da kace da Allah ya zo Jesus ne Moses ne Abraham ne Jacob ne joseph ne an gane ko dukkan su bakin baya da teku shi na allah ke wa ma a sunan abubuwa ba mu aiko da wani manzo da ba can daga annabi adam alaihi salam har zuwa kanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu taɓa aiko da wani manzo ba min rasulin daga cikin manzanni ba ina nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budu ba sai mun masa wahayi cewar ma sabon da aka baka ka zuwa mutanen ka la ilaha illa ana la ilaha illa ana babu wani Allah wanda ya cancanci bauta da gaskiya ba ce shi kadai ne yawa da kai fa'abun kuma su tabi shi kadai Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah ko ta kuma daga cikin al'ummomin duniya can da Allah yake turowa da manzanni Allah yake mun turo da sako da manzo ya samu al'ummarsa ya gaya musu an yi abu da kuma ta samu shi kadai wajen tare bu tawut ku kaura cewa dagu wannan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah nafiyun wa isbat korewa da tabbatarwa wasal man arsalna min qablika min rusulina أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كتنبي وأندع muka ka katambi wa'anda muka aiko musu da manzanni gabaninka daga cikin manzannin yace mun taba sanyawa a ja'alna min dun ar-rahmani alihatan mun taɓa sanyawa waɗansu mutane waɗansu alloli koma bayan Allah yi obadun da ake bauta musu ba taɓa samu ba taɓa samu da fi hada ya takarrar أن جميع الأنبياء والرسل wani جاءوا da دون ya يكسر أبو kenan idan ka dubi wannan bible din da yake hannun mutane kaga trinity a ciki malam ba Allah ya turo wannan mutane suka gurfata shi suka lalata shi suka bar shi kuma yanzu ba addini da ba masa wannan ba wanda ka san har addinin musulunci yanzu daga ciki ana wannan zagon ƙasa har addinin musulunci a ce Allah ba ɗaya ba ne da ake nufi da wahalar wujud me ake nufi da al-Hulun, alhulul wal ittihad komai Allah malam an samu orientalist wa waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci ne rigar musulunci wani lokacin ta hanyar sufanci ta hanyar sufanci shi yasa malam ake wani sosai kaga wannan dari kuma malam mai hankali da su wallahi sallahi muna ji muna gani za su kafa mu da me ake ce masa hakika kun taɓa ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika da shari'a sa sun taɓa yi yau gashi an zo mana shi kuma abin da ake nufi mana Allah fa ba ɗaya ba ne Allah ba ɗaya ba ai gwara ma kiristoci da suke yanzu waɗanda suke shigo mana addinin musulunci suna nuna suna nuna fa allolin sun fi da biyar to komai Allah ne ba wai mutum kawai ba mutum a doron ƙasa yau sun kai biliyan takwas da su alloli a ta wani ta bakin hakika fa da su alloli ne malam waɗanda ya suka sai mutum zai gamu da ɗan ƙwansa ya ce ya ina ka fara ɗari cikin zukan na rafi shi wallahi ina nufin wani wani shi ga abokin shi itatuwa duka alloli annabi musa alaihi salat inda ya je karban shari'a abin da ya fara gani shine wuta inni anastu naran suka ce wannan wutan Allah ne a gurin sa ya tafi sa yanzu wannan abu lokaci yayi ayayi da za a fito da shi karara jama'a su gane malam za a raba ku da aqido kuma ba abin wasa ba bane wallahi yi riko da ka, yi riko da ka yi watsi da duk wani shege wallahi ma zai ka rike littafin ka gaggaf ka rike sunna da kyau azu alaiha bin dawati duk wani wanda yazo zai mata wani falsafa kuma haka suke yi ga aya nan a fassara ba za a yi ba sai a je ana wani kaji kaji ana wani falsafa wai an san larabci an san logic kashi manzo Allah sai din ayar ta wannan hanyar fa suke da jama'a an yi wani mutum wani shi ibn arabi a sufi an yi wani mutum a tarihi wuce hallaj mana an zaka za ka karanta littafin sufiya asalin tushen wa'annan hakika ta za ka ɗan samu wanda ɗayan su zai zo ya ce maka wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna sai dai ilahukum ba dai na ba wa ma Allahu illa rahibun fi kabishati wani cikin su yana cewa in kunta abdul fa huwa rabbun aw kunta rabbun fa huwa abdul yi, shiyari yi yukallamu mana duwa idan suna da cikin su manyan shugabannin su sun faɗa wa man kalbu wal khinzir da kare da alade yace Allah su ne ito man Allah illa rahibun fi kanisati kai masto da yake wa'azinsa a coci ba komai ba da sai Allah shi kuma wannan cewa yake in ka ce bawa ne shi ne ubangiji in ka ce ubangiji shi ne bawa ke laisa shi'ari Allah ya kallafa wa za a ɗora wa shara a wannan aƙidar ta su ba wanda za a ɗora wa shara kuma shi yasa idan mutum ya yi zurfi cikin aƙidar nan malam duk wani abin da Allah ya hana ya halatta gurin shi shi ne Allah mai shiranta ya ɗauke wa kansa ba sallah ba azumi ba komai kuma zai sha giya a ikatil wancan karamin shirin da aka ji za a yi mukabala da shi ba an je ce yana wani giya ba a ɗan hakikin kenan ba idan ba mafi domin gaya kan mu gaskiya ba ba na kafa da zai faru duk abin da zai faru wallahi idan ba mu fito mun faɗi gaskiya ba naga ahlu sunna ma sun dawo su ma yanzu suna ɗaura faruwa. ana ɗan bi a hankali a hankali wai hikima ana ruguza maka addini kawai hikima ana ruguza addini wai siyasa ku je da siyasa ce wannan annabawan Allah straight suka taho wannan haramun ne wannan halal ne eh. هذا حلال وهذا حرام إن الحلال بين وإن الحرام حرام بين وبينهما أمور مشتبهات saboda haka mun kai gacin da za a gaya mutane gaskiya malam kowa ya rike tauhidi shi za mu zo mu karanta ayoyi nan gaba annaba ma ba musu sassauci ba kowanne daga cikin su aka ce masa la in ashrakta la yahbatanna amaluka kowanne annabi ba wani fi kana kan dadaji ba da za ka yi wannan wasa ka ji irin bayanan da Allah yake akan tauhidi akwai wasa a ciki ba to Allah ya samu gani بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا أنا متفاعل إليه صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين